وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da talatin da takwas lissafin nasara muna ashirin da tara haka ne ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai kamar yadda muka saba yau ma manya-manyan baki sun halarci majalisar akwai wato dattijon nan da yake sananne a wajenmu duk wanda ya gan shi sai ya tuna da shek abubakar mahmud gumi alhaji sani mani duk wanda ya san tafsirai na shek abubakar mahmud gumi zai ga alhaji sani mani shine yake tsayawa a bayan malam da shi allah ya masa tsawon rayuwa har yanzu ana nan ana bugawa yanzu ma za mu buƙaci alhaji ma ni dan so ka zo daga nan ka tsaya domin yan wasu ga alhaji sani ma a tsaye su suna da shiga bakar mamur gumi <laughs> alhaji sani mana ya ce to yau anan zai tsaye har gama karatu <laughs> to har yanzu ba ko kuma dan gida majalisin akwai alhaji kashin ibrahim barbados wadda na kashin bukar barbaros ban san inda ibrahim yake shigo mana a cikin sunan ba eh, kashin bukar eh, barbaros ina fata an fahimci wannan wanda na san dan wannan majalisa ne duk lokaci ba na muna tare da shi allah ya saka masa da alkhairi ana nan ma na san muna cikin suratul ma'ida haka ne to gano inda muka kwana sai mu nausa daga wuri mu ga me allah zai yi بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم نعم ذلك بما maji a larama walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya walakinna kathiran minhum fasiqun Allah madaukin sarki yace lo inal na kafaru min bani isra'ila Allah an ce waɗanda suka kafirta a cikin bani Isra'il mun ce ba faɗi wanda ya la'anar ba saboda sananne ne Allah ne ya la'ane su ala lisani Dawud akan harshen Annabi Da'ud wa Isa ibn Maryam da kuma harshen Annabi Isa dan Maryam jiya mun bayanin kalmar harshe lisan in ta zo alqur'ani mai girma tana zuwa da ma'anoni daban-daban mun faɗi ma'anonin da take bayarwa da kuma ita wannan lisan da ta zo a cikin wannan aya muka ce ita wannan lisanul bayan ce wato lisan ce ta bayani da zance ala lisani dawud wa isa ibn maryam Allah ya ce zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wannan la'ana ta same su ne sakamakon sabo na Allah madaukin sarki da suka rinka yi da kuma tsallake iyaka da ƙetare haddi menene tsallake iyaka da ƙetare haddi da suka rinka yi muka ce shine kashe annabawan Allah madaukin sarki sun kashe annabawa da yawa bani Isra'ila haka ne sai kuma Allah ya ce kanu la yatanahuna an munkarin kanu la yatanahuna kanu sun kasance layata na hauna ba sa yin wa'azi ba sa hana junansu an munkarin daga mummunan aiki faluhu wanda suka aikata wato za su ga dan uwansu yana aikata laifi yana aikata kuskure amma ba za su yi mashi wa'azi ba ba za su hana shi ba ba za su masa gargadi ba Allah ya ce labisa ma kanu ya fa'alun tir da abin da suka kasance suna aikatawa abin da suka kasance suna aikatawa yayi muni Allah ya gafarta mana malamai suka ce waɗannan ayoyi suna isar da sakonni guda uku sako na farko da wannan ayoyin suke nunawa aka ce Allah ya tsinewa kafirai a cikin bani Isra'ila malamai suka ce wannan yana nuna halaccin tsinewa wanda Allah ya tsine mashi wanda Allah ya la'ane shi ya halatta yi ne a la'ane shi amma wanda Allah bai la'ane shi ba Allah bai ce ya tsine masa albarka ba haramun ne ka tsine mashi haramun ne ka la'anci wanda Allah bai la'ane shi ba domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce laysal mu'min bila'anin wala ƙwa'anin wala fahashin wala albazi mai imani bai taɓa zama mai tsine wa mutane albarka ba mai imani bai taba zama mai yawan alfasha ba mai imani bai zama mai yin manzaru na batsa ba abubuwa da mai imani bai aikatawa a ciki akwai inuwa ba aikin mai imani bane inuwa ina fata an fahimci wannan limamai da masu wazi a hatara ba kowa ne kawai zaka bushe iska saboda kai kana iya zuwa bakin makirfon shi bai da makirfon bai da membari da zai hau nan juma'a saboda ya baka haushi ko kun samu matsala ka hau mimbari ka rinka la'antar sai kana tsine mashi albarka ba wannan haramun ne musulunci bai da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alla'anun la yakununa a yawmal qiyama masu al'ada tsine wa mutane albarka yanzu nan zai la'anci mutum manzo Allah ce irin waɗannan ba sa yin ceto a ranar tashin alkiyama duk wani mai saurin baki yanzu nan zaka tsine wani albarka ko kalane shi akwai wanda za ga ko dan sai masa abu yanzu zai fara tsine wa yaron wannan yaro dai baka da albarka Allah wadanka Allah ya tsine maka ban san so haihuwar haihuwarka ba wannan ka cutar da yaron bai ji ba bai gani ba kuma ka saba wa sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jihadi za a je wani sahabi yana kan raƙumi sai raƙumi ya rinka tutu da shi da bakin wannan sahabi sai ce kai wanda akwai tsinan nan raƙumi raƙumi ya tsinewa kusan me ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ke kalle shi ce tunda ka tsine wa raƙumin sai ka bashi ba za ka tawo da shi ba yace la tusahibna bi mal'un na'am yau ba mun sake samu masu musulunta na'am ina masu musulunta suke an yi mata bayanin musulunci kuma ta ta kalmar shahada na'am sai shigo da cikin magansu na'am to ga daya a cike na'am ta karbi kalmar shahada na'am da sunanta Mary daga Mary ta rike ta koma Maryam bayan karba kalmar shahada muna addu'a Allah ya sa musuluncin ta albarka eh, sai a fita da ita a ci gaba da karantar da ita abin da ya kamata a karantar da ita in je ma an samu mata guda biyu da suka musulunta ko eh, akwai wacce da tana gloria je ta koma aisha akwai faith ita kuma ta koma farida to duk muna addu'a Allah ya musuluncin su albarka to nan da na'am abin da ba na shirki da zake faɗa wayannan bayan Allah da suke karɓar kalmar shahada musamman akwai mata a cikin su wato akwai bukatan a ce bayan Allah su dan ba da taimako na ko zannuwa hijabi abubuwan da ya kamata a ce wato wayannan bayan Allah an ci gaba da taimaka masa da shi domin su ci gaba da wato gudanar da addini kamar yadda ya kamata ina fata an fahimci wannan sannan a samu tsari mai kyau da za a yi domin a rika koya musu addini a san inda suke da zarin ga bibiyan musuluncin nasu da musuluncin nasu zai dore Allah ta'ala ya samu dace mu kuma Allah ya ba mu ikon shigowa ciki da taimakawa a ciki duka mu da mu da ku ne zamu haɗu mu yi in Allah madaukin sarki ya amince muna addu'a Allah madaukin sarki ya amince sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusahibna bi mal'un kada ka biyo mu da raƙumin da aka tsine masa albarka to idan raƙumi ne aka tsine masa albarka annabi ya ce kada a taho da raƙumin fagen daga to ina ka samu hujjar da zaka rinka tsine wa musulmi da bai ji ba bai gani ba ina fata an fahimci wannan amma wanda Allah ya tsine masa in ka tsine masa baka laifi ba akwai wadanda alqur'ani mai girma ya ce an tsine musu kamar yahudawa nan ga aya karar Allah ya karanta mana inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu bayan nan Allah rama a cikin suratul nisa'i alam tara إلا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت ce alam tara ilal ladzina utu nasiban min alkitabi baka gani ba zuwa ga waɗannan da aka ba su rabo na littafi su ne yahudawa Allah ya ce yu'minuna bil jibti wa dagut suna yin imani da jibtu suna yin imani da dagut duk abin da aka rike abin bauta ana masa biyayya ko tsari ko dan adam ko gunki ko ma menene aka rike shi a madadin tsarin addinin musulunci wannan ya zama jibtu ya zama dagut ina fata an gane wannan sai Allah ya ce wa yaquluna lil ladina kafaru har ta kai matsayin da suna fada wa kafirai masu bautar gumaka haula ya hada min allazina amanu sabila cewa kafirai da ke bautar gunki wai su ne akan shirya fiye da masu imani domin kafiran makka sun tashi sun je sun samu yahudawa madina suka ce to mu ma maguzawa ne bautar gunki muke yi bamu da ilimi babu da wani littafi daga wajen Allah amma ku yahudawa kuna da attaura littafi ne da Allah ya saukar saboda haka kuna da ilimi mu jahilai ne don Allah kuma na bayani da mu da muke bautar gunki da Muhammadu da yace Allah ya aiko shi yana bautar Allah wake kan addinin gaskiya da yahude saboda tsabar munafurci sai yace ku da kuke bautar gumaka ku ke kan addinin gaskiya ba Muhammadu ba alhali ya san wane ne ke kan gaskiya ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ke kan addinin gaskiya sai Allah ya ce ulaika allazina la'anahumullah waɗannan su ne waɗanda Allah ya tsine musu albarka Allah ya la'ance su wa man yal'ani Allah duk wanda Allah kuma ya la'ance shi ya tsine mashi albarka falan tajida lahu falan tajida lahu nasira to baka iya samu masa mataimaki baka iya samu wanda zai taimake shi ya hana shi tafiya wutar jahannama ranar tashin alkiyama kamar yadda Allah ya tsine wa Yahudawa a suratul Ma'ida kenan ya ƙara tsine musu a wace sura a suratul nisa'i saboda haka in nace Allah ya tsine wa bai hudi albarka ban saba wa Allah ba dan wa na tsinewa wanda Allah ya tsinewa kamin na tsine masa kaddara ta riga fata Allah ya tsine mishi an gane wannan kamar shedan in nace Allah ya tsine wa shedan ban yi laifi ba me yasa ban yi laifi ba

Allah yake ce su kafirai in yi da una min dunihi ba kowa suke bauta koma bayan Allah ba illa ina saface mata duk inda kafiri yake mace yake bauta ba zai bauta wa namiji ba shi yasa lata kalmar ilahu ce aka mai da ita mace sai ta koma mai lata uzza kalmar aziz aka mai da ita mace sai ta koma mai uzza manata kalmar almannan sai aka mai da ita mace sai ta koma mai sai ta koma manata duk wani abin da zaka bauta kuma bayan Allah za ga sunan sunan me ake sa mashi sunan mata ake sa mashi ba za a sa mashi sunan maza a bauta mashi ba shine in da'una min dunihi illa inata sai Allah ya ce wa in da'una ba kowa suke bautawa ba illa shedanan marida face shedan kangarare suke bautawa sai Allah ya ce to shedan kangarare din nan kuma la'anahu Allah Allah ya tsine mashi albarka to idan nace Allah ya tsine wa shedan albarka ba ta laifi ba in nace Allah ya tsine wa shedan na yi laifi ban yi laifi ba saboda me yasa ban yi laifi ba saboda abinda Allah Allah ya tsine mashi kamin ya tsine mashi ina fata fahimci wannan mai zagin matan manzon Allah mai zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai zagin surukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai zagin abokan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai zagin almajiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sune sahabbai shi ma in na tsine masa albarka ban yi laifi ba domin kamin na tsine mashi Allah ya tsine mashi wanda ya zagi matarka ya cutar da kai ko bai cutar da kai ba wanda ya zagi abokanka ya cutar da kai ko bai cutar da kai ba wanda ya zagi surukanka ya ce surukanka yan iska ne ya cutar da kai ko bai cutar da kai ba wanda ya zagi almajiranka yace duk almajiran banza kake tarbiya ya cutar da kai ko bai cutar da kai ba to kenan sun cutar da annabi Muhammad Allah yace innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu suratul ahzab Allah ya ce innal ladina yu'duna Allah lalle waɗanda suke cutar da Allah wa rasulahu suke cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka zagi mata annabi ka cutar da annabi ka ce mata annabi mazinaciya yau ko ni ka ce mata ta mazinaciya sai inda karfi na ya kare mata dai ka ce mata mazinaciya eh, one blow seven die to balle ka kira matar manzon Allah mazinaciya matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ummul mu'minin duk wanda ya ce wa Aisha mazinaciya uwar shi ce mazinaciya wannan ku rubuta da jan biro kuma in capital letter duk wanda ya ce wa matar manzon Allah mazinaciya to uwar shi ce mazinaciya sai dai bai da imani sai dai bai da imani sai dai bai da me bai da imani matukar yana da imani to shi ce mazinaciya uwarsa ce mazinaciya domin yana da imani Allah ya ce annabi wa aula bil mu'minin min anfusih annabi wa aula bil mu'minin min anfusih in dai kai musulmi ne ba arne ba kai musulmi ne ba arne ba to Allah yake matar annabi uwarka ce wa azwajuhu azwajuhu azwaju man azwajun nabi domin aka ce annabiyu auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu wannan pronoun din zuwa ga wa yake komawa yana koma zuwa ga annabi wa azwajuhu Allah ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummahatuhum iyaye mu'mine ne domin annabi aula bil mu'minina aka ce aula bi man bil na in dai ka yarda kai mu'mini ne mai imani ne kai kai ba arne bane in dai ka yarda kai ba arne bane to matar manzon Allah uwaka ce amma idan ka yarda cewa kai arne ne original not photoshopped copy to Aisha ba uwarka bace kun gane karatu in ya yi da shi arne ne aisha ba mai tace ba ba uwar shi bace to tunda aisha ba uwar shi bace wa ta uwar shi fa ummuhu to tunda aisha ba uwar shi bace ba mai imani bane kenan to wace ce uwar shi qur'ani ya faɗa mana fa ummuhu fa فأمه حاوية حاوية hawiya wata na san ko sunanta bai da daɗi idan baka san hawiya ba qur'ani yayi bayani yace wa za ka mahiya wanda ce ce hawiya kan narun hamiya Allah ta tsare mu da narun hamiya saboda ka duk wanda ka zagi matar shi ka cutar da shi wanda ka zagi surukansa ka cutar da shi malami in ka zagi almajiransa ka ce almajiran banza yake tarbiyya ka cutar da shi to duk wanda ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagi Abubakar ya zagi Umar Abubakar da Umar surukan annabi ne ko ba surukansa bane abokan shi ne ko ba abokan shi bane ɗalibansa ne ko ba ɗaliban shi bane yanzu kuna jin magana da wani yake a intanet ga yana ana ta yadawa wai sai na abubakar da aisha esther ita aisha wai shedan yana sa ya sa a sababa cikin farjinta shi kuma sai na bakar wai shedan yana sa yatsa a cikin dubura shi shi yasa ita ta zama ce ya shi sai na bakar ya zama dan luwadi wai sai na abubakar umar wai dan luwadi ne yana da wani ciwo idan ciwon ya tashi babu abin da ke sa ya samu sauki sai ya je ya yi luwadi kamin ya samu sauki Suna jin jin babban malamin su ya fito gashi nan ana yadawa intanet ya sanarwa duniya yake cewa karan ya sunan shugaban Isra'ila Aliyan Sharon karan Aliyan Sharon yake ya fi sayyidina Abubakar wai ba ma Aliyan Sharon din ba karan Aliyan Sharon ya fi sayyidina Abubakar wannan sun cutar da annabi ko cutar da annabi ba to in ga ce duk wanda ya zagi matan annabi Allah ya tsine masa albarka ba kai laifi ba in ga ce duk wanda ya zagi suraka annabi Allah ya tsine masa albarka ba kai laifi ba in ga ce duk wanda ya zagi sahabban manzon Allah Allah ya tsine masa albarka ba kai laifi ba saboda kamin ka tsine mashi wa ya fara tsine mashi Allah ne ya fara tsine mashi haka nan duk munafiki mai karkatatta aqida munafiki munafurci na aqida wanda aqida sa a karkata take mai kulla wa musulunci sharri da zagon kasa mai son kullum kafirci ya danna addinin musulunci mai son kullum bala'i ya fada wa musulmai gashi da sunan musulmi amma bai da aiki banda zagin musulmai da musulunci bai da aiki banda cin mutuncin musulmai da musulunci ko a jarida ko a gidan rediyo ko inda ya samu dama to shi ma irin wannan munafikin in ka ce Allah ya tsine masa albarka ba kai laifi ba domin kamin ka tsine masa albarka Allah madaukin sarki da kansa ya tsine masa albarka yace la in lam yantahi al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun wal marjifuna fil madina musu ko bai tsine ta tabbata ta tabbata Allah ya ce mal'unin waɗannan tsinannu ne Allah ya ce la illa min tahil munafiquna matukar munafikai ba su tuba ba ba su daina ba wallazina fi qulubihim maradun da waɗannan masu ciwon munafurci a cikin zuciyarsu ga su suna kiran kansu musulmi amma suna wa musulunci sharri ba su san nasara addinin musulunci bai san musulunci bai san musulmi nadama ma yake me yasa ma shi ya zama musulmi munafiki ke wal murjifuna fil madina da yan yada jita-jitar bata addinin musulunci a cikin gari da sun ji wani kishin kishi ake tukun musulman kenan wai musulman kenan Ya shi dan boko ne mai tunani irin na bature da yi magana musulman kenan bai da abin zagi da suka sai musulunci da musulmai Allah ya ce to wallahi in basu daina ba la nuguri naka bihim ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu cinna ka akan su kai maganin su tun a nan Madina yace sun mala'i jayuru naka fiha illa qalila za mu sa daga madinan ma ka kore su ba za su yi makwabtaka da kai a cikin garin madinan ba Allah ya ce ba na aka tsaya ba mal'onin Allah ya tsine musu albarka Allah ya la'ance su to irin wannan munafikin shi ma ga ce Allah ya tsine masa albarka ba kai laifi ba a dunkule kada na ci lokacin mu da yawa ayoyi da yawa suna na a cikin alkur'ani mai girma duk wanda Allah ne ya tsine masa ya halatta ka tsine mashi amma wanda Allah bai tsine mashi ba bai ce wani na tsine mashi albarka ba to kai kuma haramun ne ka tsine mashi eh, na'am suna nan da yawa kamar da alaran ke kara sunatarwa, suna tan da yawa mai yanke zumunta abin nan khalifa umar ibn abdulaziz yana cewa la tusahib qati Ya yace kar kai abokantaka da mai yanke zumunta yace fa inni wajadtuhu mal'unan fil qur'ani marratayn yace sau biyu ina ganin Allah yana tsine masa a cikin alqur'ani mai girma kenan tsinan ne ko ba tsinan ne bane ne daya a cikin suratul radi Allah ya ce wallazina yanquduna ahdallahi والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم kun ga cikin suratul radi Allah ya ce ulaika allazina lahumul la'natu ay lahumul la'anatu ay alaihimul la'anatu dama huruful jarri yanubu ba'daha ba'd waɗannan su ne waɗanda la'ana Allah ta tabbata a kansu Allah ya ce walahum su'ud dar sannan suna da mummunan makoma suna da bakin gida shi da wutar jahannama Allah ka raba mu da la'ana da su'ud dar bayan nan cikin suratu Muhammad na ma Allah ya sake tsine musu alarama kun ga nan ma Allah madaukin sarki yace ya kara tsine musu albarka suna nan da yawa malamin da ya koyi gaskiya Allah ya tsine mashi albarka Qur'ani mai girma ga gaskiya ya sani amma gaskiya ta koma ta sayarwa akwai ko babu akwai malami ne amma ya koma gaskiya sai da take ya koyi gaskiya saboda bukatarsa ta duniya shi ma Allah madaukin sarki ya tsine mashi albarka إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك Allah ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinat lalle waɗanda suke koyi abinda muka saukar na hujjoji bayyananu yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda da shari'a Allah ya ce mun saukar da shari'a a Qur'ani mun saukar da dalilai a alƙur'ani mai girma amma suka ɓoye min ba'di ma bayyana hu linnasi fil kitab bayan mun riga mun bayyana wa al'umma cikin alƙur'ani mai girma mun ce aje a karantar in cikin yahudawa suke Allah ya bayyana a cikin attaura in cikin kiristoci suke Allah ya bayyana a cikin Linjina. amma suka ɓoye sai Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullah waɗannan Allah yana tsine musu albarka present continuous tense zai shiga bala'i yal'anuhumullah Allah yana ba wai ya tsine musu ba yal'anuhumullah Allah yana tsine musu albarka wa yal'anuhumul la'inun sannan duk wanda ma ya tsini wato ya shiga gaba da tsine musu har ranar tashi alkiyama suna nan da dama abin da yake so na nuna mana shine duk wanda Allah ne ya tsine masa albarka in ka tsine mashi baka laifi ba amma kaga kuskure ka tsine mutum albarka mu ce ina ayat da Allah ya tsine mashi kace babu ina hadisin da Allah ya tsine mashi kace babu to tsinuwa za ta dawo kanka tsinuwar kanwa za ta dawo kan wanda ya tsinewar za ta dawo tsinar za ta dawo back to tender za ta koma zuwa ga wanda ya aikata shi yasa dole kai taka tsantsan ba haka nan kawai ake tsine wa mutane ba abin ba haushi har da malaman addini sai malami ya tsaya gaban makirfan wai wasu sun bashi haushi kawai rike kiran sai na tsine musu wani Allah ya tsine masa alwar Allah ya ake ka ya ake ka Allah mun gode maka mafi haram ko yaƙi ne maka ba inda za ta ci ba ne ba inda za ta ci an gane darasin da wani ayar ke karantarwa darasi na biyu da ayar ke karantarwa shine kada ka kuskura ka ce za ka yi dabara don ka saba wa dokar Allah Allah ya kafa doka ya ce kaza haramun ne to kai kuma kana so ka aikata sai ka ce to bari samu wata hikima ne sai ka ɗan yadda bara domin ka kewayewa an gane karka yadda kai wannan inuwar Allah za ta hau kanka misali musulunci ya hana cin riba ya hana cin riba sai na zo wajen ka ce da Allah ne ba ni bashin naira dubu goma don Allah ya kai mu karshen wata zan baka to sai kuma da ka yi bani bashi ba kana so sai ka sa riba kuma Allah ya hana to ya za ka kai wa shari'a wa yau sai ka ce a ba bashi zan baka ba ciniki zan wa halallahu al-bai'a ai Allah ya halatta ciniki to ya za a cinikin sai ka ce to ga agogonka in sayi agogon naira dubu goma sha biyu amma bashi sai bayan wata ɗaya zan biya dubu goma sha biyu ba yanzu zan biya ba an gane karatu ni abin da nake so ka bani bashin naira dubu goma mai ko ka bani bashin naira dubu goma yanzu kana son riba ta shigo ciki ko ba tare da shari'a ta kama ka ba sai ka ce a ba za ka ban bashin naira dubu goma ba amma ga agogon ka in sai agogon naira dubu goma sha biyu bayan wata ɗaya in biya ka sai nake to na amince na sai agogon bashi naira dubu goma sha biyu bayan wata daya zan biya sai ka ce to ni kuma yanzu bari in sai agogon a hannunka naira dubu goma in baka su cash a gane karatu to kai kuma sai ka sai agogon a hannuna naira dubu goma sai ka bani naira dubu goma cash yanzu ba wai ka bani bashin naira dubu goma ne in biya naira dubu sha biyu karshen wata ba amma dai nawa na karɓa yanzu dubu goma nawa zan biya karshen wata ribar dai tana ciki ko ba ta ciki amma sai aka yi dabara sai aka shigo da me sai aka shigo da ciniki domin a yi shari'ar wayo ina fata an gane wannan to wannan shi ake cewa bai ul'ina shi ake ce ne bai ul'ina da annabi ya ce za ta baya atun bil'ina to wannan cinikin haramun ne me yasa ya zama haramun domin target din riba ake so a ci amma sai aka fake aka shigo da ciniki aka yi tsani da cinikin da aka cimma wacce ribar da ake so a karba to wannan haramun ne duk wata dabara da za ka yi ka yi hikima domin ka kauce wa shari'a ka saba dokar Allah to wannan dabara da kai la'ana Allah za ta hau kanka me yasa malamai suka ce wannan yana karantarwa domin da aka ce Allah ya tsine wa kafirai daga bani Isra'ila a harshen annabi Dawud da annabi Isa dan Maryam annabi Dawud Yahuda wanda ya tsine wa su ne Yahudawan Aila su wane ne Yahudawan Aila su ne Yahudawan nan da aka haramta musu kama kifi rana asabar an gane su wasu alhum alil karyatin da fi kanar hajiratul bari إن hmm. تأتيهم يوم شرعا ويوم لا لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يكفرون su mutanen aila suna bakin kogi ne a bakin da suke a bakin ruwa ko da na taba gaya muku cewa ba inda ake inda aka fi ko ina ta'addanci a duniya shine bakin ruwa shi yasa in ka da ake a Lagos ba za ta yi a nan Kaduna ba saboda suna ana bakin ruwa to in ka kara gaba kai kwatano abin sai kara lalacewa in ka kara nausawa gaba je Kano mai nan bakin ruwa to abin ya kara rikicewa ƙara nausawa gaba shiga a kara a shama nan bakin ruwa sai ka ɗauka kai nan gurin a madina kake to ɗan ƙara nausawa gaba isa abijan ta debuwar kenan ko duk da bakin ruwa kake tafiya to idan ka je abijan kan ƙara ka tafi isra'ila ƙara ka tafi me kara ka tafi isra'ila fi maka sun duk wurin da yake bakin ruwa a tarihin duniya historical biography na duniya ba inda ake ta'addanci ga maurin. to mutanen aila bakin ruwa suke sannan sana'a su shine kama kifi sai Allah ya sa musu doka ya ce na yadda ku kama kifi ranar lahadi da litinin da talata da laraba da alhamis da juma'a amma ranar asabar kadai a sati ita ban yadda ku kama kifi ba suka ce to mun ji kwana shida su kama ɗaya kawai kasa kama wato shi ta amma sai ga kamar akwai dan wani renin wayo renin wayo a cikin harkar su saboda rana asabar idan ka zo sai ga manyan manyan kifaye suna ta shawagi a saman ruwa kamar ka kama da hannu amma kuma an ce kada a kama to wasu sai suka miji suka ce kai abin da ba zai yi bai kamata muna barin banza tana wuce mu ba ya za mu ba dai an ce kada kama ranar asabar bane suka ce suka ce ba komai sun sai da za su rana asabar sai su zo sai su tona rami daga bakin wannan kogi su yi wani katon lambatu sai sun tafi da lambatun da nisa sai su yi katon rami sun toshe bakin lambatu ne rana asabar yayin da wa'in manyan kifaye ke tsalle sai su bude manyan kifaye sai su biyo ruwa sai su shigo cikin wannan lambatu da aka yi sai su bi shi su tafi su tafi su tafi sai su je can sai su fada cikin babban rami kifi tsalle ya dawo ba zai iya dawo ba sai sun ga wannan rami ya cika da kifaye sai su sun sake toshewa yadda kifin ba zai koma ba amma da yau ranar asabar ba za su dauka su kai gida ba sai su bari sai Allah ya kai mu washe gari ranar lahadi ranar lahadi sai a zo da manyan manyan kwanduna sai a rinka jidan nan kim ana lamtawa a cikin kwando ana tafiya da su gida da Allah rage shi suka kama kifin rage shi suka kai gida kaiwa gida ne aka haramta musu ranar lahadi ko kama kifin kina an saba doka ko ba saba ta ba ka da gura an saba doka amma an yi kokarin aiwa shari'a wayo a ga yadda za a kewaye to haramun ne a sanadiyar wanda Allah ya tsine musu albarka shi yasa ba a yadda a yi dabara ko a hikima in dai aka ce maka shari'a ta ce kaza haramun ne kawai ta hakura in shari'a ta ce kaza aikata kawai aikata karshe duka bullo da wasu yan da barbaru da wasu yan hikinkimu hikinkimu wai kai sai ka yi shari'ar wayo ka take shari'ar wayo amma sannan ba a gane ka ba to idan kai wannan tsinuwar Allah bala'in da yake wanda kake tsoron shine wanda zai hau kanka shi yasa hatta aure mata ka mata saki uku kuma sai ka dawo kana santa aka ce sai ta je ta yi wani auren to haramun ne ka zagaya da wani ku ku itifaki ka ba shi sadaki ka ce to je ka aure min ita amma da Allah ka auta sati uku sai ka sako min kayana sai yake ba matsala sai hadu sai a yi mitin sai ka bada sadaki yace to ba matsala duka sati uku zaki sai ki fito kin ga daga nan komai ya gyaru ya daidaita ba abin da ya gyaru ba abin da ya daidaita Allah ya sa in sun je su fahimci juna ta ki fitowa mu ga tsiyarka mu ga yadda za a za a yi shari'a ba yau abin da aka aikata ce wannan an aikata haramun duk abin da shari'a ta faɗa kai da kai bawon Allah ne kai kai da kwakwalwarka ta gaya maka bari ga wata dabara da zan yi in yi kaza in yi kaza sai ne sikelin suru ba a gane ba sau da kai sikelin suru ɗin nan zaka wuce wutar na mani. Allah ka gafarta mana kuma wannan yana daga abin da ke jawo wannan la'ana kamar yadda ta samu ashabul aila da aka ce la'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam Allah gafarta mana sannan abu na uku da take karantarwa shine abin da muka ambata jiya cin al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar cewa yin wa'azi da da'awa wannan wajibi ne idan aka yi laifi to lalle a samu maluma su tashi su magana su ce wannan abu da aka aikata ba daidai bane amma ana sabon Allah ana fusatar da ubangiji maluma suna kallo suka yi shiru aka rasa mai magana to Allah kuma zai turo bala'i da zai gama da al'umma baki ɗayanta shine la yu'azibu Allahu al-khassa amma bi amali al-khassa hatta idza ra'aw al-munkara wa hum qadiruna ala an yunkiruhu lam yunkiruhu to a wannan lokacin ne azaba Allahu al-khassa wal amma Allah ba zai azabtar da al'umma gaba daya ba saboda laifin da wasu cikin su suka aikata sai lokacin da al'umma suka ga wani bangare na suna saban Allah suna da daman da za su hana suna da daman da za su yi magana suna da damar da za su yi inkari ba su yi ba suka yi shiru to Allah madaukin sarkin ya tashi kawo azaba ba masu laifin kaɗai zai azabtar ba da waɗanda suka yi laifin da waɗanda suka yi shiru ba su yi magana ba gaba ɗaya Allah zai haɗa su ya azabtar da su shi yasa kuka lura su ashabul aila da suka rinka yin wannan dabara ta kamun kifi karshe sun kasu kashe uku ne akwai masu kama kifin so automatically mun san hukuncin su akwai masu wa'azi da suka ce ba kyau su ma mun san matsayin su akwai yan ba na, tun da dai ba ni ke aikatawa ba ba kabarin ɗaya ba kabarin sa daban nawa daban suka yi shiru ba su yi magana ba da qur'ani ya zo sai ya bayyana su masu kamun kifin sai Allah ya mai da su birai ya mai da su ne kawai da tsakar dare mutane sun kwanta suna bacci kawai gari ya waye sai ga mutum bai bude gida ba shiru shiru lafiya rana ta yi ta hankali ya tashi sai a balla kofa sai a balla kofa a shiga idan yana da mata guda uku da yara guda bakwai sai a samu wani gwaggon biri guda daya da gwaggowar biri guda uku da chimpanzee guda bakwai <laughs> an gane nan ga wani katon gorilla ga wasu gorilla guda uku ga wasu tsolar biri guda nawa guda bakwai duk Allah ya mai da su dire an samu matsala ko ba samu matsala ba to ya aka yi da yan ba ruwanmu da masu wazi sai Allah madaukin sarki ya ce fa an jaina allazina yanhauna anis su'i su masu wazi Allah ya ce sai muka tsere da su to yan ba ruwa na da ba su yi wa'azi ba qur'ani sai ya shiru bai bada labarin su ba bai bada ne bai ce komai akan su ba to qur'ani bai ce a mai da su dire ba bai ce an tsayar da su ba sai ya shiru akwai matsala da ko ba matsala to duk lokacin da aka samu suna aikata banna aka rasa mai yin wa'azi aka rasa wanda zai yi magana to Allah zai kife al'umma da bala'i shi yasa ga ana bid'a bakin mu ya gagarin shi in an yi wa Allah shirka bakin mu ya gagarin shi in an bayyana banna da fasadi baki mu bai yin shi wallahi ba muna yin wa'azin dan su gyaru ne kadai muke yin wa'azin ba dalilin farko ba da yasa muke wa'azin domin in muka zo lahira Allah ya ce dan me yasa kuna kallo ana saba wa sunnar manzona an kirkiro bid'a an canja addini ana mun shirka a matsayina na Allah dan me kuna kallo ana yi ba ku yi magana ba mu samu hujjar da zamu ba Allah mu ce ya Allah ka zama shaida mun yi magana ya Allah ka zama shaida mun yi magana ka zama shaida ya ubangiji shi yasa waɗannan da suke kashe jama'a ba ji ba gani da sunan addini ana zubar da jinin bayin Allah ana zubar da jinin bayin Allah da maiduguri babu yadda za ka iya shiga kai wa'azi ko akwai yadda za ka shiga babu jami'an tsaro ne kan hanya kuma dokar ta ɓaci ce baka isa ka tare jama'a ka mutu wa'azi ba a lokacin ba yadda muka iya ba me ba yadda muka iya to amma yanzu alhamdulillah an fara samun zaman lafiya an samu tsaro za ka iya shiga kuma za ka iya tara mutane kai wa'azi yanzu muna da uzuri idan ba mu je mun yi ba yanzu ba mu da uzuri shi yasa muka ce dole mu tashi mu kama hanya mu ci shi zama muka kama hanya maka je Maiduguri an yi taron matasa in ba wanda Allah ya nuna maka ba ba za ka iya kimanta adadin matasa da suka taro ba wallahi har sai ka yi mamakin ina wa inda aka kashe a Maiduguri sai ka ɗauka ba a kashe kowa ba matasa ne kamar ruwansu aka daga sararin samaniya muka yi musu wa'azi har da mata muka yi musu wa'azi muka ce ta wannan akidar ta saba wa Allah ta saba wa sunna ta saba wa Qur'ani mai girma ta saba wa sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun sauke nauyin da Allah ya dora mana ko ba mu sauke ba mun sauke nauyin da Allah madaukin sauke ya dora mana to umarni da abu mai kyau wajibi ne umarni da hani da abu mara kyau shi ma wajibi ne dole a hana abu mara kyau idan aka gan shi idan jama'a ta shiru tana da ikon ta magana to bala'i zai shafe ta idan ba ta da iko kuma to wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai tsora wa rai wani abu sai gurgurar abin da za ta yi Allah ka gafarta mana malamai suka ce wannan sune manya manyan darussa guda uku da wannan ayoyi suke karantarwa sai Allah ya ce mai ga malamar ma ترى كثيرا من يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون sai Allah madauki sarki yace tara kasira minhum yatawallawna allazina kafaru zaka ga da dama daga cikin su suna jikinta wa'anda ba kafirai wa'anda ba musulmi suna jikinta kafirai su waɗannan yahudawa a daidai lokacin da sun ki su hudda da musulmi amma kuma sun yi da su hudda da kafiran makka tun na faɗa muku har ta kai kafiran maka suna ta yi jin same su su yi musu fatawa amma su murkushe fatawar bayan wannan kuma su gaba da kulla wa addinin musulunci sharri irin su ka'abul ashra irin su waye ka'abul ashra wani bai hure dan ta'adda iya cutar da musulunci saboda tsabar cutar da islam yayi sai da manzon Allah ya sa kai sun kuru a kansa manzon Allah da kansa ayi yi sallar isha yace malli ibn al-ashraf ya cikin ku kan wa zai gama mana da ibn al-ashraf kowa ya huta ya kulla musulmai sharri a sanadiyar ta Allah kada san musulman da aka shi sannan gashi mawaki ne bai da waka dan da waka zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yahude ne ya hada kowa sai Muhammad ibn Maslama yace ya rasulullahi ni zan iya wani matashi ne annabi yace Allah ya bada sa'a yace ya rasulullahi to amma fa ba zai yarda da ni ba dole sai na dan yi maganganu na dan soke ka na dan soki islam na yace annabi yace a ba sai ka karisa ba duk magana ta fito bakin ka kai an yafe maka duk wanda sai ka zage shi zai gamsu da kai ya yarda da kai haka ya kamo hanya ba gida mai security kamar gidan kabul ashira bai sai shiga gidan da takobi ba katanga katanga ce round round kuma akan dutse yake kuma ko ina jami'an tsaro ne dama da ya samu ya zo katangar farko ya kwankwasa aka ce wane ne ya ce ni ne muhammadu ibn maslama wajen wasa zai ce wajen mai gida aka ce to ka jira sai an gaya mashi aka je a ga ya ce a ah, aboki na ne tun zamanin jahiliya ko bashi dama ya shigo aka ce to sai an caje ka ba shiga da makami ta dama na san ba shiga da makami sai da takobin shi ya je nan bakin katanga daga ciki duk katangar da ya je sai an caje shi da haka har ya shiga cikin gida kafin ashraf yayi amarya wata bai huriya kyakkyawa yana zaune bai huriya tana shafa masa turare a gashi saboda tsabar jin daɗi ya ce wa amarya zan fita amarya ta ce hankali na bai kwanta da bai maka wannan sallamar ba ka ji kirimina har ta ji a jikinta kamar yadda firawuna ya ga annabi musa tun yana jariri ya ce wannan ban yadda da shi ba wannan Kabul Ashir tun zai dariya ce karki damu abokina ne tun muna zamanin jahiliya. ba mamaki ma ya rabu da muhammadu ne yasa ya dawo wajen mu da ba ban tsammanin zai iya tafiya da su aka zo aka zauna ana shan shayi kabir bai yana ba muhammadu bin masalama labarin amar yadda yi yake duk matan laraba ba wacce ta yi hada turare kamar ta muhammadu bin masalama ce kai kabir ashir abinda kake gaya mana sai yanzu muka gani me ke faruwa yake mun dauko kanmu bala'i muna zaman zaman mu lafiya mutumin nan yan garin su ma sun rasa yadda za su yi da shi mutanen makka mu dan tsabar rashin hankali muka ce dawo jan mu kabul ashirin tun tsire da dariya sai da ya faɗi duk ya dama na riga na gaya muku wannan ala kaka kenan kun dauko kanku bala'i ce wallahi yanzu muna nan muna kokarin mu gaya za mu yi mu jefar da kwallon mangoro mu huta da kuda ce gaba ɗaya mutumin nan ya talauta mu kullum mai da aiki banda ku kawo ku kawo ya karɓe mana kuɗi da sunan jihadi mu je a kashe mu ya rinka sukar musulunci kai wannan hira ta yi wa kabul ashir dadi ana tsakiyar hira ce to zan barka domin dare ya fara yi ka san shigowa nan wajen ku sai a hankali ya ta ah, mu je in taka maka sai haka ko ba ta ina kabul muhammad bin sallallahu alaihi wasallam ya samu abin da yake so sai ya sake dauko masa sabon tadi na zagin musulunci ya faɗi wannan ya shi kuma yana dariya yana raka shi yana ƙarin bayani in an zo wannan gir sai a bude sai su wuce tare in an zo wannan gir sai a bude sai su wuce tare har aka zo gir da ƙarshe yace to mi ban kwara da kai daga nan yace to ya juya yana juya shi kuma da takobin sa na gindin katanga sai ya dauko takobi sai ya waiwayo yace kabul ashira juya wannan da zai ya tilla kansa ai fa nan take hudawa aka ɗauko makami aka ce a kulla aka kulla gate aka faro shi ya danna da gudu ana bi ya tsalle ya kama get ya kama katanga ya birka ta bayan katanga gidan kan dutse ne ya tado kan dutse sai da kafarsa ta kare da wannan ya kafa ba a iya kama shi ba sai da ya sha yana wucewa bai birki ba sai gidan manzan Allah da da da ya bangwata annabi fito kalle shi ce yaya yace the operation was very very successful successful yanzu Allah ya ce Allah ya maka albarka wuce gida yake kafa da ta za zamu yi addu'a Allah zai baka tsinci to kun ga suna faman gaba da musulmi da kashe musulmi amma sun yi da su kulla alaka da wa da kuma kafiran makka maguzawa masu bautar gumaka yo ai ko ban zama dai sun fi kama da musulmai ai littafin sai hudawa ba cewa Allah ne ya saukar da shi ba qur'ani wa ya saukar da shi Allah suka ce suke bautawa musulmai ba suke bautawa sun ce nasu annabi ne na musulmai ma menene da su da musulmai suwa suka fi kama sun fi kama da musulmai fiye da kama da maguzawan larabawa amma duk da haka yasa wannan da zai na kafaru saboda sharrin bai hude Allah ya ce labi isa ma qaddama lahum anfusuhum sir da abin da rayukan su suka shirya musu suka tsara musu ayat takib Allahu alaihim wanda wannan shi ya jawo Allah madaukin sarki ya fushi da su Allah ya ce wa fil wa fil azabi sannan a cikin wutar jahannama cikin azaba nan tashi alkiyama khaliduna Allah ya ce za su dawwama sai Allah ya ce walau kanu yu'minuna billahi da sun kasance sun yi imani da Allah wan nabi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila ilaihi da abin da aka sauka masa mattakazuhum awliya da ba su rike wayannan kafirai a matsayin kawaye ba a matsayin abokan hudda ba Allah ya ce walakin na kasiran minhum fasikuna sai dai mafi yawa daga cikin su fasikai ne malamai suka ce to wannan ayar abin da suke karantarwa shine idan mutum yana saban Allah yana banna yana fasadi sai aka masa wa'azi sai ki gyarawa to wajibi ne a kaurace mishi wajibi ne ne babu kuma dama ci gaba da hudar shi alhali an masa wazi ya ke gyara an masa wazi ya ke gyara to kaurace mashi to ai mai gidana da wajensa nake samun abinci waye gaya masa? yi watsi da shi da Allah ka ga Allah zai rike ka ko ba zai rike ka ba ya gaya maka shi ke rike ka shi dai kansa wani tabbas yake da shi wannan duniya mai sassan jawa wani tabbas ake da shi yanzu idan ka zo da trailer an san trailer ba kace a cika maka ita da tsoffin gwamnoni tsoffin gwamnoni sai ta yi balbela wani bai samu inda zai hau ba duk suna da suna kokowa da masara to menene ya san da suke mulki ya ke ganin su Allah ya karbe mulki ba wai kwamishinoni ake magana da ciyamomi ba ciyamomi na local gamman da wasu suka koma ke kenafef wasu suka Allah kada ya sanya ku na gaya muku na je Lagos wa'azi aka nuna mun shagon aski na wani ciyaman na local gamman shekara takwas yana ciyaman na local gamman bayan ya sauka aka yi ta da rayuwa talauci ya ce assalamu alaikum ya ce cewa alaikum salam talauci ya shigo da tsiya tsiya karshe da ya gane ta bahaushe ba sarki sai Allah ya bude shagon aski idan ka zo ka bada naira ɗari da hamsin da kilifarsa ana hona honorable yana ya idan da san da yake ciyaman man ka masa wa'azi ya ki gyarawa ka kasa rabuwa da shi saboda ɗan abin da kake gurgura dan abin da kake gurgura to yanzu akwai abin da za a gurguran to da bai ba za ka bi Allah ba shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Ahmad bin Hanbal ya rawaito a cikin musnad nashi manzo Allah ce lamma waqa'at banu isra'ila fil ma'asi nahatuhum ulama'uhum falam yantahu فجالسوهم في مجالسهم وأسواقهم وآكلوهم وشاربوهم فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم lokacin da banin isra'ila suke saban Allah aka yi musu wa'azi malamai suka yi wa'azi suka ƙi su gyara sai malaman suka kuma ci gaba da zama da su cin abinci tare shan shayi tare yana fasadi amma kuna tare saboda kana samun wani abu da suka aikata haka Allah ya tsine musu a harshen annabi dauda da annabi isa dan maryam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi wanda imamu turmizi ya ruwaito manzon Allah ya ce inna awwala ma da kalan naqs ala bani isra'il annahu kana rajul yalqa rajula fa ar-rajula فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الجبي فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ما زال سيشي لتنهون لتنهون لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتعبرنه على الحق عبرا ولتكسرنه على الحق كسرا أو يضرب الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم manzo Allah ya ce abin da ya fara kawowa bani Isra'ila matsala mutum zai ga wani yana saban Allah ya masa wa'azi mutumin ya ƙi gyarawa sannan ya ci gaba da zama da shi tare ake ci tare ake sha ya san dan luwaɗi ne ya san mazinaci ne ya san masiri ba ne ya san mai saban Allah ne mai tafatar da ubangiji amma duk da haka yana tare da shi tare ake ci tare ake sha bai kaurace mashi ba wannan ya jawo Allah ya tsine musu albarka ya la'ane su kamar yadda ya la'ane Yahudawa Allah ka gafarta mana shi sa Allah ya ce walakin na kasira minhum fasiqun subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi